يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس أيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta asabar ashirin ashirin da hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da tara ga watan shidda miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salatu wassalam a wannan masallaci ne na sallar sa'ad al-Qur'an a cikin watanki a jihar Sokoto yadda babban malamin mu gabatar da darasi cikin mai girma muna roƙon Allah ya nuna ya a jiya idan ba manta ba kwana a aya ta hamsin da biyar yau insha Allah don tashi a aya ta hamsin da shida insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى muna cikin labarin wato fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam yake Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad arayna ayatina kullaha Allah ya ce hakika wato mun gwada ma fir'auna ayoyin mu gabaki daya ai abasarna fir'auna wa mun gwada mishi duk abin da ya kamata a gwada mai saboda ya dawo ya imani Allah ya ce mun riga mun gwada da shi wato at-tis'a shine ayatina kullu at-tis'a wayannan wayanda an ka ambata jiya wayanda an ka yi su kusan guda tara wayanda duk annabi annabi Musa ya zo da su aka nuna musu saboda su yi imani amma abin ya gagara wani ce ta kaddama min dukkan wani ba irin wannan ya gabata ba ba da nisa ba fakat zaba amma duk fir'auna wato ya karyata su wa za'ama annaha sihrun ya raya cewa dukkanin su sihiri ne wayannan abubuwan da aka ambata jiya su kwaɗi da jini da aka sako musu da wasu abubuwa biyar ce sihiri na ba gaskiya na ba wa aba an yi wa Allah ta'ala sannan kuma ya yarda ya ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada tunda shi ma ya yi da'awar cewa ai shi ma Allah ne bayan can ya ce Allah na aka biyu lokaci kuma ya ce shi shi a Allah ma ba mafi girma Ƙwala a wannan lokacin ya ce ma annabi Musa ajibta la li da min ardina yanzu kai Musa wato ka zo ne don ka fitar da mu a wannan ƙasa ta ka kin mura wannan gari kaka da kakanni yanzu abin da ka taɓa so wato ka kulla mura kwallalliya sai ka fitar mu cikin garin ga shi abin da ka sami kaga babu shakka nan yara Tun da wanda har yana ganin shi har da mulki har ya kai bagen cewa shi har Allah to har yanzu yanzu an kai ga yayi wata magana na cewa annabi Musa yana son ya fitar da su daga wannan garin nasu ya maishe su wani wuri kaga an samu nasara gare shi shi ne wato abin nan garin Misra waya kuna laka lullu fiha ya zan kai an da mulki shi kan abin da mun fahimci wato bakari sun ka kai koyi wa baki daya ya zan kai an da mulki bisin da amma da sihirinka ya Musa ana wannan abin da za kai wato sihiri na za kai kaga sakon Allah da wakil sarki duk duk wancan abubuwan da aka yi su fajiya duk abin da yake sihiri ne ba gaskiya na ba shine a wani wuri Allah ke cewa falamma ja'atuhum ayatun falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu inna cewa falamma ja'atun ayatuna lokacin da ayoyin mu suka zo musu mubasiratan wa suna nunar da su ba su dawo ga abin da yake na daidai ƙwayar ku suka ce hada sihirun mubin wannan sihiri na wanda yake karara ba za mu amince da shi ba a wani waje Allah yake cewa falamma ja'akum falamma ja'akum karara saboda haka ba za mu yi shi a ga da nan da can duk ayoyin da suka zo dai daban-daban duk sun karyata suna cewa sihiri na sunna aka yi a ci su da burga kuma su ba za su yi da wannan ba shi na ya ce ma annabi Musa mun fahimci abinda sai kaka nuni wato ka fitar da mu daga wannan garin namu wato da sihirin ka ɗauka zama kai an da mulki ka an shi sai fir'auna ya ce falan na tiyan na da sihirin mithli lalle tabbas za mu zo maka da sihiri fatan fatan wanda da kai mu ma za mu zo mu yi sihirin yadda ka kai sannan kuma za mu kayan da kai ka fahimci cewa kai ba ka kusa abin da aka muni wato da sihiri ba shi ne faja'al amma abin da muka bukata yanzu faja'al bainana wa bainaka maw'idan wato ka sanya mana wani lokaci wanda za mu zo mu haɗu shi ne da zalika don wannan haɗuwar da mu da kai wato a zauna a abun nan a tattauna ko kuma a yi sihiri kai kai mu mu yi a ga wanda zai ci nasara da mu da kai la nukhliqu ne wato wannan ma'alƙawarta ko wannan lokacin la nukhliqu na hannu mu ba za mu saba ba za mu zo wala an haka kai ma ba za ka saba ba makanan suwar wani wuri wanda ya dace samu wani wuri wanda ya dace wanda kai za ka zo wurin ba da wahala ba haka mu ma za mu zo ba da wahala ba kuma duk jama'a su zo babu yadda za a yi a samu matsala a sanya wato wannan wurin shi ne ma da cewa ta makanan masubun bi naf'il khafi fi suwar da zamme awwalihi wa qura bi kasarihi ai wata ɗan tattawi idai da masafatun jani min ƙwarfaini tsakiyar gari inda ba za a samu matsala ba ku sanya muna wannan wurin sai mu zo mu halarta gaba a ga da mu kai wa a akan gaskiya wa zai ci nasara shi na a wani wuri Allah sarki yake cewa qalan wa la min qawmi fir'auna qala al mala'u lokacin da ya ga haka sai ya kira waɗanda suke wato kamar mashawarta ne makusanta ne sai ya kira su suka je wato suka zauna lokacin da suka je suka zauna suka fara tattaunawa qala al-malaku min qawmi fir'auna sai wayanda suke wato majiya dadin fir'auna ministoci ne ko kwashironi ko wayanda suka kusa da shi suka ce inna hada da sahirun alim lalle shi wanga mutum wato la sahirun masihirci na kuma aliyu masani na a wannan sihirin saboda haka sai an ɗauki mataki ya ƙware da sihiri cewa da annabi Musa yuridu an yukhrijakum min ardikum sannan abinda muka fahimta yana son ya fitar da ku wato wanda ƙasar tawo wa ma za ta murul mi abinda za ku bada shawara wato wace hanya ya kamata mu bi da shi don mu magance shi kun wato abin bai zama ya ɓaci ba a ɗauki mataki ya Allah ya ce gaba. قالوا أرجه وأخاه da wanga ɗan uwan nashi abinda addini ka ba da ‘yan kwanuka. bil ada'il hariri, waba'ad hashiri, ka aika wato fadawanka, dogarai waɗanda za su je garuruwa a faɗa wa killarka da can. Kowane wato mai gari ya binciko wanda ya ƙwarewa a cikin gunduma ce gaba a tattara zuwa wato su tattaro su gaba ɗaya ya atuka bi kulli saharin alim su zo maka da duk wani wanda ya kware wato wasiri saharin da sahibun duk abin da sigatul mubalaga su zo maka da wanda ya kware wato wasiri wanda da mun zo za a kayar da annabi Musa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Don misali ko wani gari yana da yana da wakilai kamar sarakuna ƙanana a zarga sarakunan nan ƙanana kuma sun so ka san talakawansu sun san duk abin da mutum yake cikin gwargwaro ba a haɗa musu ba bayyano ɗan sihiri su zo a tattaro su ga baki ɗaya a zo da su don a karya shi ba tare da ɓata lokaci ba to shi na nan shi ya cewa ala na ka bi sikirin mithli lalle za mu zo maka da sihiri irin wanda naka amma abin da kuka bukata waj'al bainana wa bainaka maw'idan lidhalika ka sanya mana wani lokaci wanda za mu dan gabatar da wanga aikin mu zauna da ku da kai la nuqribu nahan wala anta ba mu sabawa ba ka sabawa makanan suwa wato wani wuri wanda ya dace kamar tsakiyar gani. kamar yadda na malam ya fassara wata tattawi ilayhi jari min قال موسى النبي موسى عليه الصلاه والسلام يجد موعدكم يوم السينة رانا لوكة تنبار واتو يوم السينة لوكة سينة دا سوكا أبنى كما وترانا تكيد حقا بغيس كما قال منا دا جمعة منا دا إذن إذن أزل إذن إذن بيا هذا دلوكة سينة واتو متعليم وواجه أبنى مني كلها irin wannan suna da shi yin ci to a bari sai wannan rana sai a yi ruwa da ruwa gaba ɗaya kowa ya yi yau mu'imin lahu har ya ce yinin idina gare su ya tazayyaru na fihi suna kawa a wannan lokacin wa yastafi'una kuma suna haɗuwa waje guda wa an yi kusharar nasu muhal sannan ya ce a tattara mutane wa da hanci kaga irin wato ɗan sanyin sanyin tsariya ya wuce ruwa ya tashi kuma zafi bai girgo sosai sosai ba sai ce to a kowannan lokacin da suka tsara wa ga magana fatawalla fir'aun sai shi fir'aun wato ya tafi zuwa shirin yaya da awu kalan shi ne a dabara wan sarafa wato ya juya ya tafi fajr a kai da ya tattara duk ɗan sihiri wato kai da hunan ana nufin yan sihiri ne shi na nan ma ya fassara zawi kai da yi min sahara wato da bai mai sihiri ya tattaro su ga baki ɗaya sun na a ta bi ilul mawida sannan 'yan wannan wurin da an ka alƙawarta musu wato za su zo su haɗu wannan wurin da annabi Musa a wadannan annabi Musa bai kai wato sihiri ne karami na qala lahum musa sai annabi musa alaihi salatu wassalam yayi musu wato barazana tunda shi ga shi wato shi kadai yake amma sai ya yi musu barazana suna cewa wato yaƙi kan yaudara na kamar yadda suka taɓa sa ya yi, ya ce wallahi kada ya ci da cewa musulmi kada ku je yaƙi yaƙin nan an haɗu da kunzo za a karkashe to shi na shi kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi wa mutlan wa tabaruna wa a wannan lokacin wato suna kusan saba'in da biyu wato shi kuma yana shi kadai ma kulli wahidin hablul mu'asa kowane suwa yana da sanda kuma yana da yankiya wato waɗanda za su abin nan za su jiwa su yi su fadda hankalin mutane tun da ba canzawa na za su yi ba in sun abin nan in sun jewa su tun da yanzu a mai sihiri wanda ya ce wata kamar zai tashi ya tafi sama ai ƙarya ta ya kai ba wai tashi na ya kai ya tafi sama ba amma wani abu na ya kai wanda zai fasar da hankalin ka kai ba za ka ga abin da ake cewa shi na ya ce musu wai lako wallahi kai tanku la tabtaru ala allahi kadiban kan ku kuskura kirkira ma Allah madaukakin sarki ƙarya bi ishraki ahadin ma'ahu ku hada wani tare da shi hakku wallahi kuskura yin haka sai tsoratar da su yace in kun kawa Allah haka nan fa yushitakum fi azabi wato zai zabbace zai zai yi muku azabar da ba a ƙara jin labari dan yushitakum nan wato dan abin da aka nuni kamar wani abu da kamar yanzu a ce gero in an shirka shi irin gona wanda take gyarara an kai ruwa ta dan girma a a abin nan ba ba a nome ba to in ka zo kila ka ciro biyu ko guda to za ta iya biyuwa gaba ɗaya shi aka nuni wa da tsaftacewa ya ce to Allah zai yi muku haka ne ya zan babu babu labari an wa zai halakar da ku in kun ka kuskura kun ka kirkira mishi ƙarya wa qad khaba man da yake ce musu lalle duk wanda wanda ya kirkira ma Allah madaukakin sarki ƙarya ya taɗi ba ɗan ƙaramar taɗi ba ba kazzaba shi ne wato ya ƙirƙira ƙarya alallahi da Allah subhanahu wa ta'ala wata na taru amrahu fatanasa'u amrahum bainahum لهم النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فتناتقوا أمركم بينهم sai sun ka dinga jayayya kan lamarinsu sun ga kamar yanzu lalle akwai matsala sai sun ka dinga jayayya kan lamarinsu

abin nan ba su son annabi Musa ya je qalu li anfusihim sai suka ce wa kawunan su in hada ne da sahirani suka ce wa lalle tabbas waɗanda mutanen guda biyu da ko gani wato masihirta ne shahararrun masihirta ne yurida ne an yi ƙurijahu min arzikum kuma lalle tabbas suna son su fitar da ku wanda ƙasar ta ku shi ne abin da suka niyya bi ma. kuma wato ba da wani abu ba da sihirinsu cewa da shi annabi Musa da Haruna lalle suna so su yi sihiri su fitar da ruwa da A kaga wannan lokacin wato sihiri shi kace tunda kowane lokaci kowane annabi da an ka aiko akan iya turo shi da mu'ujizar da za ta karya wani abu na kin Allah wanda ka tashi a daidai wannan lokaci to su tunda abin da abin nan aikin su wato sihirce sihirce to ganin su kai wato kowa shi ka abin da yake shi na sakama istilahin da mutane na kai sai su ce duk abin da kake ganin ka kai wato kowa shi ya to su abin da suka gani tun da su masihirta ne to duk wani abu da ya tsoma annabi Musa na mu'jiza sai su ce shine wa ya da yazhaba kumul mutala su tafiyar da tafarkin ku wanda yake madarki wai wadanda hanyoyin da suka bi na sahirce-sahirce da tsahe tsahe da cin amanan mutane suna ganin masu kuma su kamar wannan shi addinai ai ko yanzu kana ganin su da yawa ka ga wanda yake wato mara gaskiya bayyane a cikin mutane kowa ya san da gaskiya kowa ya san bai da gaskiya amma zai iya dibin babban malami na Allah sai ka ji ya ce shi ɗani na saboda saboda kila bai yi mai wasu buƙatoci da ya kusa yi mai ko kuma yana bayyanar da wasu laifukan da ya bayyana cewa abu kaza haramun na abu za haramun na to shi kuma yana ganin a zo a bayyana wannan maganar ba shi ɗanci na ba abu na wanda yake da ba ai kamar yanzu idan ka zo inda ‘yan gurguwa karshe sai ka cin dukiyar gwamnati haramun nan haramun ne ka je ka dinga ibar dukiyar gwamnati kana yin yadda ka dama da ita za a yi maka hukunci mai tsanani akan wannan ranar tashin alkiyama za ka ga sun ɗan ware zagayawa da guda guda suna ce su ko kuma su ƙarke da dariya su ga kamar wawa kake ba ma san abin da aka yi kuma haka na su suka cewa wato yana son ya fitar da ku daga wannan garin ya kauce ku daga wannan tafarkin naku wanda yake madidici na sihirce-sihirce da wasu mayagun abubuwa saboda haka yanzu shawarar da muka basuwa suka ce ba a jami'u kai da ku wato tattara ku ga baki ɗaya wato wuri guda sun ma'atu saffa sannan ku zo sabu-sabu wato ana tsarin yadda idan an turo wannan hilin da an ka alƙawarta wato yadda za a yi yadda da sun shiryo sun ka shigo wurin nan da wasu, wato za su ba da su sai sun ka ce to za ta tattara yan sihirin gaba ɗaya in an ka tattara su gaba ɗaya ku sai ku shigo sabu-sabu ta yadda wato za ku ba da su da an gane ku wato sai a ji tsoro wa qad aflaha al-yawma man ista'ala wato hakika yau wanda yayi rinjaye to ya rabauta ba karama rabauta ba saboda haka ku shirya da mu da shi wato zai gani na'am qalu ya musa يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قالوا سكتي wato lokacin da aka iso shi wanga wurin da an ka ce a zona a haɗu dan an ka zona a yi wanga lokacin da suka iso wurin sai sun ka can sun dan dinga shawara da mu da shi ba zai fara yi ya ya kamata a yi sai sun ka yi sun ka tattauna wa junansu lokacin da suka iso ƙwaro suka ce ya musa ya kai annabi musa alaihi salatu wassalam wato ikhtar wato kazaba kamar mun ba ka zaɓi ka ganin kamar sun ɗan ji tsoro tsoro ko kuma sun ɗan yi tawaru da alama kila za su iya shiryuwa kamar yadda za mu jiya a ayoyin gaba suka ce wato in ma an tulki asaka awwala ko dai ka fara jewa sandakka farko idan kai za ka fara jewawa wa in ma an da kuna awwala man alqa ko idan mu za mu fara jewawa ko mu jewa ko ka jewa yanzu mun ba ka dai wani nan zaba قال في النبي موسى عليه الصلاة والسلام يمشي بل القوم وجيه صندوق قال القوم سيسوك جيبا وجد أبنا صندوق الناس دا وأن يوكل سوك جولسو tunda hili na hakan ga an koma an dadda يا fir'auna ya zauna an aza mai kujera an shirya an zazzauna yaga an ci nasara a kan annabi Musa a farke da kuma sai so ka fara jimawa lokacin wato da suka jewa za idza hibalu sai ga waɗannan yankunan nasu wa isiyuhum wato da sandunan nasu yukhayyaru ilai wato ana surar nasu ga annabi Musa ana surar nasu, wato abin nan yukhayyaru ilayhi min sihrihim annaha tas'a kamar yanzu ga sunan sun koma macin zaiwa suna walwala ƙasa da su cikin su a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya ce ba a wajen zabi nafsihi khifatan Musa ba sai annabi Musa ya ji tsoro a cikin zuciya ce amma bai bayyana ba sai ya ji tsoro ya cewa lalle kuwa akwai matsala shi wannan ga yawan nasu da sun kajewa da sandunan ga nasu da sun kajewa sun koma zai, ga su sun taru ga ni ni sai sun sai ga cewa lalle akwai matsala wato tsoro na cikin zuciya shine fa aujas yaji tsoro a cikin zuciya ta ai kafa yaji tsoro min an ta sikrahu min da mu'jizati sai ga cewa kamar wanda sihirin nashi nasu kamar dai wani nau'i na na cikin mu'jizar tashi na wannan sandar tashi da yake jiwawa da kuma cijiya da kuma a wannan hannu da dai sauran Ya yadda an yanta bisa amru alal nasi balalu bihi kada ya lamari ya rikita ga mutane ya zaba su imani da shi bai ji tsoro sosai Allah madaukakin sarki ya ce kulna da muka ce ma annabi Musa la ta amma kakka ji tsoro kakka tsoro wannan kai wannan nasu da sarkunan garin ruka jewa da suka zama wajen sai kasu damar da kai innaka antal a'la alaihim bil galaba Allah ya ce tabbas wato kai an madaukaki gare su za ka rinjaye su saboda haka kai za ka ci nasara kan wanda damuwa ko tsoron fir'auna da waɗanda yan sirri dan daba yan daddan maka ai kamar za a zo misali ta yi mu'amala ne a cikin gida za a zo a yi muƙabala a kan wata matsala tsakanin ku da wasu wayanda kuka jayayyar wani abu da su kamar siffofin Allah wai ba suna korewa kuma kuna tabbatarwa sai a ce ku za a haɗu a yi muƙabala a kan siffa za da siffa za da Allah ya tabbatar ma kai dai kuka kore ta. Ba mata ya yi kai in an ka wato ka bari wanda ka korewa ya fara wani sai ya gama bayani ne gaba ɗai ya kawo duk ɗan dubaru ne da abin da ya kai na tawili ne da wasu hujjoji da zai iya kawo maka na mantiki da na hankali da ne, sai ya gama gaba ɗai sai ka zo da aya duk da hadisi duk ka rubuce shi bai ƙara motsawa to shi na nan wurin ga wato Allah madaukakin sarki ya ce wani kanka hankalin ka ya tashi innaka antal a'la wa kai kai ne madaukaki kai za ka ci nasara yau saboda haka yanzu abin da za a yi wa alkamati yaminika jiwa wannan abin da aka hannunka wato ita ce sanda ce idan ka jewa ta talqab ma sana'u wato za ta haɗa duk abin da suka aikata duk wannan tsirin da sun kai wancan sannan ga baki daya wato sandar da za ta dace su illa ma sana'u kai musahirin lalle abin da sun kai sihiri ne kawai ba wani abu na ba saboda haka duk za ta haɗiye abin da sun kai gaba ɗai wala yuhliku as-sahiru haythu ata dan sihiri Allah ya ce dan sihiri wato bai cin nasara ta duk yadda ya hito duk yadda ya yi dubara wato ba zai ci nasara ba فألقى عصاه سيأتي موسى يجيب سنداتي فتلقت كل ما صنعوا سيتحدي دكنا أبن لوالد سوء أيكتا فأولا الوقت da su mutanen da sun kaga wato wanga abun sandarsu wanga abun da sun ka aikata gaba ɗaya sun ga sun shiryo na ko'ina ina an taru duk wani wanda ka ji da kai ne ga sirri an zo da shi yayi dan gwargwadon abin da shi ka iya to sai sandar ka zanzan gaba ɗaya ta haɗe duk abin da suka aikata me aka فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين ya suka wa Allah su sujada gaba ɗai suka ce Allah mun tuba mun gane abin da muke aka yi mata muke aka gaba ɗai suka suka ya suka yi jada qalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mu ka wallahi mun imani wato da ubangijin haruna da ubangijin musa da ubangijin haruna mun imani da su kaga sun bar fir'auna wangalan shi zai ta batunai Allah ya fahimtar da su abin da gaskiya to shi kuma ya ga gashi zaune kuma shi ya kuma sun ce shi suka koya ma baya to ya ga yana kallon su kai tsaye <laughs> wato sun sun bar shi babu wani ɓata lokaci bala fir'aun sai a wannan lokacin yake cewa amantu lahu amantu lahu yanzu za ku zo ku yi imani da annabi Musa qabla an adana lakum gabanin in ku yi imani da shi ban ce muku ku yi imani da shi ba za ku zo ku yi imani da shi sai yake cewa kuma lakabirukum alladhi 'allamakum sihira lalle shi dama wato shi abbabban shi ya koya muku sihiri wanga da fara ta na kuma dama kun zo ku kun haɗa kai da shi tun can shi na kuma ka zo yanzu kun ka ba da goyon baya shi na an ka ce ya ci nasara amma zan dau mataki Shi ne shine wa innahu lakabirukum allazi 'allamakum as-sihra wa an da taladidun talibai ne kuke Da sihir wa ga sihiri fasalahatum ma'ahu dama kun shirya da shi an taɓa tabaharul ajaza za ku nuna kun yi rauni min an anfusikum akan kanku da kowa za ku nuna kun yi rauni shi yace nasara dama kun haɗa ni wakar bara tarwijan li amrihi ma kuɗi na kun kai don a ce ba shi ya ci nasara ba ni ba wa tafqiman li sha'nihi da kuma girmama wa lamarin fir'auna kaga nan in kan diba wata magana da yi to zai faɗo hankalin sauran waɗanda su ba su ce imani ba dan in ya kyale wato za a iya wace mai gaba ɗaya sai ya yi wanga dubara saboda ya samu cin nasara sai ya ce to dama ai kun haɗa kai da shi to su kuma dama 'yan duka ganin girma ne sai su ga a wallahi gaskiya na dama cin amanar wani na kai suna tare da shi amma dama ba tare kwaraita ba sai ya ce wa to lalle shi na babban su haɗa kai na kun kai da shi don su musu zarunci arada fir'aunu bi hadal qawl wa fir'auna ya ruha da wata maganar tashi ayyar ayyar ayyar qashu hatan wato ya ce wa shubha ala nas al ga mutanen da annan zaune kai la yattabi'u as-sahrata bil iman ma'a Musa wa Harun dan kasu waɗanda sun kai sihiri sun ka dawo sun ka musulunta wato tare da abin nan annabi Musa wato sauran waɗanda ba su yi ba don kasu bi waɗancan da suka yi sai ya yi wa magana thumma khawwabahum sannan ya tsoratar da wato su wannan ga waɗanda sun kace sun yi imani bi qawlihi lis sahara bal uqatti'anna aydihum yace wallahi ni kuma za ku ga abin da zai yi ba dai kun zo kun ci amana ta ba bayan na ba ku dukiya na ɗaukakar da ku na tashar da ku a gaban jama'a na nuna ku manya an na faɗi in kun ci nasara ku ban na kusa garan yanzu kun fito kun kai mun wanga abun yace wallahi fara ku kadde anna aidiyo wallahi zan kakkace hannayen ko wani kuwa shi a sakamakon da zai yi mishi wa lakum sannan zan kakkace ku min khilaf wato a kace hannun dama a kace ya yace duk haka zai yi ba ku ƙara wata muriya a bayan ƙasa tunda kuka zalunci shi ne wato abin nan wato yake ba su tsoro da kuma faɗin hukumar da zai yi musu wala usalli bannakum kuma bayan wannan zan tsire ku fi juzu'in nakal wato tutturin da ni aka zai yi zan kakkace ku hannuwa wato zan kakkace tsawarunku sannan zan tsire ku wala ta'alamun wala ta'alamunna sannan kuma wallahi za ku san ayyuna wane ne ya'ani nafsahu yana nuni shi kai ne wa rabba Musa da kuma ubangijin Musa za ku gane da ni da ubangijin Musa za ku san ashaddu azaban wa amaka wanda yake tsananin azaba wanda take mafi wanzuwa Allah ya za ku gane tunda yanzu wato ya ga harka dun ta faci to su kuma imani ya shiga cikin zuciyarsu shi ne sa haka ganin wato wanda imani ya riga ya rata zuciya ta yi to shi bai gudu ko kuma duk wani abu da za a yi mishi in dai kan hanyar Allah na to ko hankali ne bai tashi ba mun sha karanta labarin wayanda aka fahiwa ga guntu biyu kuma ba su abin nan ba ba su fata imani ba wasu ma har cikin mota za su fada saboda imani kawai za su kuma da kansu su fada saboda sun riga sun yi imani sun yi wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan qalu sai suka ce wa fir'auna qalu suka ce lan nuqtaraka ala ma ja'ana min al-mayyinat suka ce mu kam wallahi ba za mu zaɓe ka ba ba za mu fifita ka ba akan abin da ya bayyana gare mu na dalilai har abada Mu bi Allah subhanahu wa ta'ala ne wato addallatu ala sirrin musa wadanda hujjoji da ka bayyanar da abin nan annabta annabi Musa lalle mu ba za mu kauce da kan wannan ba wallazi faqarana mun yi rantsuwa da wanda ya kaga halittar mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu bashi kaga su an same su Allah ya yi musu mahita wato sun dawo akan magoya bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan su har waɗanda ka faɗa da shi suka ce mai faɗa da ma an taɓa hukunta duk abin da ka san kana iyawa duk abin da ka san kana iyawa ba wai abin nan za ka yi ba ba ce wani hannuwa za ka yi ba da ƙafafu in kana zo wato abin nan mai san mugaye mun dai riga mun yi imani kuma ba za mu dawo ba ai isna ma qultum aikata duk abin da kaka so فنحن لن نحزم an عقيدتنا mu ba za mu karaya ga wannan aqida ko dai ka yi hukunci hukuncin kawai baki ne ga wata rayuwar ta duniya ko yana tsallakawa bai tsallakawa bakin duk abin da zai iya yi bakin baki ne na duniya kuma ko na duniya ɗan lokacin da aka shi na rayuwa tunda bai bai wuce abin da aka ɗiban mai suka ce wai to yi duk abin da za ka yi mu ba za mu ba za mu kauce akan wato abin nan akan abin nan annabi Musa alaihi salatu wassalam wa da Harun saboda haka gare ka tarayya na inna تَرَوْهُ مُجْرِمًا جزاء من تزكى suka ce آمنا بربنا وحكيك rabbina mu hakika mun yi imani da ubangijinmu جارة yaghfira lana khatayana dan ya imani da shi ya gyara mana kurakuran ya yaji mu suna baki ɗaya mina shi ne, na shirkar da mun kai da sauransu tunda wanda ka sihiri kan ai shi ba amma wata magana da kurakurai da yake akai wa ma na alaihi min sihir da kuma abin da ka cilasta mu na sihiri kan kula dole sai mun yi mun zo mun yi wa sihirin to mun yi imani da Allah saboda ya yi mun wannan abubuwan gabaki daya shine wato wa ma na alaihi min sihir da abinda da ka cilasta mana na sirri wallahu khairun wa adwa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafifici minka sama gare ka tsawaban wajen bayan da lada idza uqira idan aka yi mishi da'a kaga sai sun ce wallahu khairun basu walam yaqulu ashadda azaban basu ce shine mafi tsananin azaba ba kai la yansibu sharra ila Allah wato saboda kada su jingina shiri ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk kalmar da ba ta dace ba ba a siffanta Allah madaukakin sarki da ita Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innahu yadda lamari yake man ya tarabbahu mujrimun duk wanda ya tsoro ubangiji ne wato yana kahiri ka auna, kamar shi auna, fa inna lahu nar jahannama tabbas wa wutar jahannama ta tabbata a kai ne la yamutu biha fa yastarihu in ya shiga wa baya mutuwa ballantana wa ya huta min al'azabi daga azabar da aka yi wala ya haya hayatan tanfa'u kuma bai rayuwa rayuwar da za ta amfane shi shi iyakarta annan wato ya shiga wahalar da ba zai yi ta ba shi da sa wato kullum aka ta kira ba mai ta kare mu duk inda muka rinka yin wata alama alama da za ta iya zama ta shirka da kokarin kayakan kanmu gare ta dan duk wahalar duniya da za ka iya shiga ɗan ta don kana hita ta rana amma ita ta lahirawa da an shiga an shiga ne babu mahita shi da sa annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake cewa amma ahaduha lokacin da ya karanta wannan ayar wato innahu man ya'tarafu bihi mujriman fa inna lahu nar jahannam la yamutu fiha wa la yahya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahaduha wadanda wato an mutanenta allazina hum ahaduha wadanda suke nata na nakanta fa innahum la yamutu fiha da sun shiga cikin wato ba su mutuwa tunda kaga ai inda sun samu suna mutuwa to da abin ya yi musu sauki wala ya hayauna kuma ba su rayuwa ba su ba su abin nan mutuwa cikin kuma ba su rayuwa ta jin suna nan dai cikin wahala wa amma alladhina laysu bi ahliha amma waɗanda ba mutanen ta idan aka jiwa su ciki fa innan nara tumitu ya ta fa wuta za ta kashe su a kashewa thumma yaqumu shufa'a sannan masu ceto su tashi ya yashfa'una sun ce gare su bai kuta bihin wato a zo da su zaba'ira wani wuri zaba'ira zaba'ira wato jama'a jama'a wayanda an ka babbake a abin nan an ka babbake su da wuta amma wasu sa cikin abin nan cikin musulmai wannan kuma shine aqidar ahlus sunna duk wani mai sako a aqidar ahlus sunna wal jama'a ko da ya shiga wuta za a fitar da shi wato a sashi aljanna ba zai tabbata wuta ba sabanin khawarij wato da mu'tazila su khawarij suna ganin da kai sabo ka zama kani su kuma mu'tazila suna cewa mu ba mu cewa yana da imani ba mu cewa kuma kani na yana nan dai wato tsakanin mandala guda biyu su ahli sunna duk mai sabo wato ba za su ce mishi kahiri kuma in ka wannan ita ce aqida ta tacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wannan lokacin za a zo da su jama'a jama'a ala naharin wato a wajen wata ƙorama yuqalu lahu al-hayat aw al-hayawan wato sunan ta kenan ita wannan ƙorama bayan dukuna bayan an je su ciki wato sai su tsaro jikinsu wato kamar an abin nan kamar an shuka haƙƙi ya haihu ne kama yan butul hutahu ki da sai wato kamar yadda idan gebe ya yi yayi yayi kaga zai faso wani wuri zai faso haci wani wuri dawa wani wuri duk dai wani abin da ya yi yayo wannan abin idan ya tsoro ya samu nan in an kai ruwa wato zai abin nan zai sake ruwa. kamar haka nan wato za a yi musu bayan an kone su kallayo kokan da suka yi sai a fito su sai a jiwa su wannan kuran a wanke su su koma lahiya lau sannan a saka su janna Allah ka sa mu aljanna kar ka sa mu kula irin wanga da dan lokaci shi da Allah madaukakin sarki yake cewa man ya ajihi mu'minan wanda ya tsoma Allah yana mai imani qad amila salihati yayi ayyuka na kwarai wato ya bake gamgam bai kauce wa maganar Allah da tauran don Allah kuma duk ibada wanda aka ce ga ta ana samun lada ya tsaya iya kokari ne wato yana yi Allah madaukakin sarki yake cewa wa ulaika lahum darajatul ula waɗannan su adda wato daraja wadda take mafi ɗaukaka wato ko cikin aljanna sai ya zama wannan ita ce ita ce abin nan wato ita ce mafi daukaka a daidai wannan lokacin shi ne sa hadisin da abu sa'idin al-qudri ya ruwe ko yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna ahadad darajatil ula wa wanda a cikin wanda a cikin matsayi wato wanda yake madaukaki la yarahu man tahtahu duk wanda a kasan su wato suna can kansu su ba su can sama wato waɗanga da annan ƙasa gaba dai wato suna ganin su kama taraunal kaukabar durwi kamar yadda kuka cinkan tauraro fi ukkis samai wato a sararin sama kaga babu wani wanda zai kare kaga ganin tauraro to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato waɗanda an ka ba ga matsayin waɗanda suke karkashin su wato suna cinkan su gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ababakarin wa umar minhum abakar da umar suna cikin wannan wa an'ama Allah ya yi musu ni'ima kaga ko ire-iren nan sai kana ƙara gano girman abakar da girman umar radiyallahu anhu Ba Allah ce ko ulaika lahum darajatul ula to menene darajatul ula Allah ce jannatu adadin aljanna wa ta zama ta dindindin wanda in an shiga iyakar ta annan babu wani abin nan magana ke ta ai ga duk jin dadin da aka cewa shugaban kasa yana yi ai wata rana yana hitowa ya bar wannan jin dadi ko da misali a ta gida ne yana cikin wannan jin dadin in lokacin zahi na mai jin zahi ko kadan ai kaga zai tsaye hito daga cikin gida ne ya shiga mota in ya shigo mota an ka kunna AC kuma in yanzu ofis zai hito tunda bai shiga ofis da mota haka kuma zai iya hita ya tahi wani wuri ma inda zai yi tahiyar mintuna biyar cikin rana kaga in ka diba duk jin daɗin duniya gaba ɗai wato ɗan jin daɗi na wanda bai taka kara karya ba wata rana kuma zai iya ma yana cikin yesin ya kama zuwa don bakin ciki wato zai hana shi kwana to Allah ko bakin sarki ya ce wato jannatu adanin aljanna wato wadda take ta dindindin shine wato addarajatul ula ai iqamatu wato wanda da an shiga an shiga nan tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki ya ce kuran muna gudana a cikin ta na fiha kuma da sun shiga ciki cikin iyakarta annan ya Allah ka sa mu aljanna Allah ya ce wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shi as-sakamakon wanda ya tsalkaka ma'ana duk wanda wato ya fake abinda Allah da manzon Allah suka umurce shi wannan shi abinda an sakamakon da za a bashi ya Allah ka sa mu ciki abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurar da ni Allah ya yi mini ya yi mu baki daya Allah ya gafarta mu da zunuban Allah ya sa mu gama lahiya Allah ya gyara mana halayen Allah ya shirya da mu ya shirya mana iyalin mu Allah ya sa wanda za a yanta cikin wannan watan ya Allah mafarkin sarki muna roƙon ka sa mu ciki ayyukan da ku aikata ga wani ɗaya Allah ka karɓa mana su ka ba mu lada ka ba mu ikhlasi ka shirya da mu ya Allah ka roƙon duk shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk